jami'an gwamnatin jihar Kaduna da na tarayya ciki har da hafsan hafsoshin sojan ƙasar Najeriya Laftanar Janar Taurid Labaja dai na ci gaba da shiga garin tudun birin da wannan ibtila'i ya faru. yayin da 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu ke shaida wa duniya cewa wasu daga cikin waɗanda ke jinya asibitoci ma sun ƙara rasuwa. Rainatu Zubairu mun rasa ƙanne mun rasa yayi gaba ɗaya kawai an taƙaita mu yayana su goma sha biyar saura shi kaɗai ne sai wannan jinjiran. Wannan kuma zuku zuku ne Allah mun rasa yadda za mu yi da rayuwa. Kai ma mafa asibiti yanzu kuma sun ma ƙara rasuwa a asibitin. yanzu ma wata daga wukara an ce ta rasu wani ma na sabon gidan mu an ce ya rasu to suna na Mas'udu Muhammad akwai yara na guda biyu wanda suka zo wajen wannan maulidin su ma duka Allah ya masu rasuwa kida duk kawunan su ya farfashe ne daga ga kwanya yana zuba ban san lokacin da na gama kuka ba zaka ga nama ko ina guntu guntu kan wani ma a sama naman yara zaka gani ko ina nan cikin kuɗin da ka gani duk zaka ga duka ba sunana Aisha Jibirin ban da miji saboda wannan maulidi da aka tara aka kashe mani ƴaƴa yanzu kwaran ɗa ba ni da shi daga ni sai ni ni kaɗai ce tsurin kuma miji ya rasu 'ya'ya sun rasu wurin wa zan zauna tun ajiye talata ne dai tawagar gwamnatin jihar Kaduna ta shiga garin na tudunburin da wannan iftila'i ya faru kuma mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna da ta Hadiza Sabo Balaraban da ta jagoranci tawagar jami'an gwamnatin jihar Kaduna zuwa wannan gari ta ce duk da ke dai gwamnatin jihar kaduna kadai ba za ta iya biyan dukkanin diya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ba amma za ta jagoranci jajircewa domin ganin an taimaki al'ummar wannan gari da iftila'i ya shafa mun kafa ɗan kwamiti da zai duba shi yasa wannan list ɗin na wanda suka rasu is very important ma ina so anan ce ban yi tsammani ko a wannan lokacin duk mutanen da muka rasa su a kan yadda musulunci ta kayyade cewa gwamnati za ta iya biyan abin da aka ce amma za mu zauna za a duba za a gani za mu haɗa hannu da mu da sojojin da gwamnatin tarayya duk abin da da muka samu muka yi ina roƙo dan Allah dan annabi ai haƙuri da wannan sai dai kuma ƙungiyar jama'ar nasarar islam wato JNI ta ƙasa ta ce ya zama wajibi ne gwamnati ta biya diyar dukkanin rayukan da aka rasa in ji sakataren kungiyar na ƙasa farfesa Khalid Abubakar Aliyu. Ba mu ji daɗi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bisa wannan abu da aka yi abin takaici kuma abin mamaki don haka babu shakka muna kira da babban murya duk inda abu ya je ya zo gwamnati sai ta tabbatar da cewa an yi bincike wanda yake isasshe wurin gano dalili da kuma waɗanda suka yi waɗannan ayyuka na rashin jin daɗi daga kuma wanda ya kamata su ba da tsoro kuma abu shakka muna kira sai an ba wa kowa diya isasshiya kamar yadda aka yi a shauran wurare su kuma waɗanda suka yi wannan abu a hukunta su kar a rika yi kawai kullum a wuce wurin ce ya wuce. Ita kuwa ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa Kanireshen jihar Kaduna cewa ta yi akwai buƙata na ganin an ɗauki mataki don ganin an kiyaye faruwar irin wannan a gaba. kamar dai yadda shugaban kungiyar rabaran Joseph John Hayab ya shaida wa muryar Amurka. Kungiyar Kristoci rashin jihar Kaduna ta nuna juyayi ta kuma kawo sakon ta'aziyarta ga al'ummar musulmai na jihar kaduna da kuma na najeriya ga baki daya amma babban kira da muke shine kamata idan za a yi wannan a rika yin shi da la'akari inda akwai jama'a talakawa wanda ba su san hawa ba ba sun soka ba domin ba abu mai dadi ne a ce a rana daya a kauye daya jama'a daya a samu mutane da yawa haka sun mutu muna roko a yi zama a doki mataki domin kada mutanen da sun rasa ransu a manta da iyalinsu. duk abin da za a yi domin a kare irin irin wannan abu kada ya sake faru a yi shi. Tuni dai gwamnatin tarayya ta ba da umarnin bincike a kan wannan hari na sojan ƙasar Najeriya da suka ce kuskure ne aka samu lokacin aikin fatattakar 'yan bindigan da suka addabi wannan yanki baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.